a kuma bakin magana a yau mana zo zan yi magana a yau magana a yau da magana a yau da magana a yau ina da korafi kan kananan yaran da aka tuwa zarafi mu tattauna a kan shi gani na zayafi mun bar matsalan haka ta yaya zai tafi hmm. dole mu gyara saboda haka na jawo asara na rai da dukiya domin kwadayin nera da yarka ce ta yaya za a yi haka ka fara hmm. kwaɗayin dukiya koko saboda neman duniya ya saka mai da kanka kare mara zuciya hmm. magana na kiya kan fyare wani katin ba za ya biyar ka ya fyare kana ji kana gani amma kana zoron fade to in maka faɗa a banza saboda shi wanda ya yi abin yana da bosa za a ta ja maka hankali har ka ga babu haza ba kai wasa ba sunayar ka sa a canza eh mana sai a kira ta karuwa in karama ce a kira ta mai roƙon ruwa ka rasa mai mutane suka dauki rayuwa yana da kyau mu dauko wace mace yan ruwa domin idan ba ka daya kana da kanwa sannan idan ba ka daya kana da yarwa idan ka ce babu to ai kana da uwa saboda haka wannan abun ne da ya shafi kowa saboda haka yau mahukunta gare ku na yau takanas domin mu zanta mu cire san zuciya mu cire mugunta mu bukatar mu hankalin arewa ya kwanta a mai bakin magana a yau mana zo na yi magana a yau magana a yau ne magana